إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اعلموا أن الإسلام قد حرص على بناء الأسرة وتكوينها تكوينا سليما من الذكر والأنثى فالزواج في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بين الذكر والأنثى كما قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقال الله أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وهذا أمر مجمع عليه في جميع الشرائع وفي بعض بلدان غير المسلمين اليوم انحراف في منهج الزواج ولم يكفهم علاقة الرجل بالمرأة بأي صورة من صور الانحراف بل تعدى ذلك إلى عقد الذكر على الأنثى والأنثى على الذكر عقد الذكر على الأنثى والأنثى على الأنثى والمنظمون لحقوق الإنسان من غير المسلمين أدرجوا هذا الموضوع من موضوعات حقوق الإنسان منذ سنة طويلة ودعوا, ودعوا الناس إلى أن يكونوا مثلهم فلبى بعض الجهلة واستحسنوا ذلك وسعوا لمحاولة تقليدهم من المنادات بالسماح للشذوذ الجنسي الذي يصل إلى حد تشريعه باعتبار ذلك من الحرية الشخصية التي يجب أن يكفلها القانون حتى في بلاد المسلمين ولذلك ينادي بعض المنتسبين إلى الإسلام الدول مستنصرين بالغرب والنظام الدولي أن تكون هذه الفاحشة مشرعة في بلاد المسلمين والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما قال أيضا يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أيها المسلمون اعلموا أن الصحابة لم يختلفوا في قتل الفاعل والمفعول به ولكن تنوعوا في صفة القتل بين من يرى أن يرجم أو أن يرمي من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة وبين من يرى أن يحرق بالنار وكان الجمهور وأكثر الفقهاء على القول بالرجم بدون تفريق بين من سبق له الزواج وغيره وأما من استهل هذه الجريمة فإنه كافر مرتد باتفاق جميع المسلمين عباد الله إن من المؤسف وجود نشاطات لبعض الجمعيات التي تعمل على نشر هذه الرذيلة في البلدان الإسلامية وتهدف هذه الجمعيات إلى نشر وإذاعة الشذوذ الجنسي وهدم صرح الإسلام العظيم المتعلق بالحياة الاجتماعية من أسرة وزواج ورعاية أبناء والقضاء على ما تبقى من الأخلاق والقيم فلا بد من وقوف صارم ضدهم ونسأل الله السلامة والعافية أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi a dunkule ta yi bayani ne bisa kan wato auren jinsi auren namiji ya auri namiji mace ta auri mace mu sani ‘yan uwa musulmi shari'ar mu ta musulunci mai tsarki ta yi kwaɗayi ƙwarai a wajen gina wato zamantakewa gini wanda yake lahiyayye kuɓutacce wanda babu aibi tattare da shi don haka ma kowace fami ana gina ta ne daga namiji da mace don haka aure a shari'ar musulunci ba a ɗaura shi sai tsakanin namiji da mace a shari'ar musulunci ba a yarda ba a ɗaura aure tsakanin ƙato da ƙato ko ƙatuwa da ƙatuwa don haka ma Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafin shi mai tsarki ya ce ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halice ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace haka Allah ta'ala ya faɗi ya ce yana daga cikin ayoyin Allah masu girma Allah ya halice ku wato ya halitta muku daga kawunan ku ya halitta muku mataye wannan lamari ne wanda dukkanin shari'o'i sun yi baki guda a kai ba shari'ar musulunci ce ba kadai ta zo da wannan a dukkanin shari'o'i ko yahudanci ko nasaranci ko maguzanci babu wasu 'yan adam a tarihi waɗanda suka saba in banda wasu daga cikin mutanen annabi lot don haka 'yan uwa musulmi a yau a cikin wasu garuruwa wanda ba na musulmi ba an samu bauɗewa da karkacewa tangarɗa ta shigo cikin lamarinsu hankali ya gushe sun ɗora ganin cewa wato ya halatta a ɗaura ma namiji aure da namiji ya halatta a ɗaura ma mace aure da mace ‘yar uwarta wai taɓarɓarewa da lalacewa ta zinace-zinace da ke da kwai tsakaninsu da mu'amala tsakanin namiji da mace ba haddi ba iyaka yanda suka ga dama duka wannan shegantakai bata ishe su ba sai da suka ƙarƙaro wata sabuwar shegantaka ita ce ta aure tsakanin namiji da mace aure tsakanin wato aure tsakanin namiji da namiji da kuma aure tsakanin mace da mace waɗanda suke tsara haƙƙoƙin ɗan adam 'yancin ɗan adam doka akan haƙƙin ɗan adam waɗanda ba musulmi ba su tunu da jimawa sun sanya wannan yana daga cikin maudu'ai wanda ake tattaunawa a kansu in ana zancen haƙoƙin ɗan adam tun wato shekara ta 1994 mil nafsan katirban 14 tun wannan lokacin suka sanya wannan a matsayin doka a matsayin maudu'i daga cikin maudu'ai wanda suka shahi haƙƙin ɗan adam kuma suka ɗora kiran mutane da salo iri-iri cewa su ma su zo su bi su su zama kwatankwacinsu aka samu wasu jahillai baƙaƙe suka ga cewa wannan lamari ya yi kyau ai durwa ce de lom don haka ‘yancin ɗan adam ne wannan ya yi kyau aka samu wasu baƙaƙen mutane masu baƙaƙen zukata da kuma baƙaƙen halaye da baƙaƙen manufa suka jinjina ma wannan aikin suka ce yayi dama ko can cikin bakake ne ake samun dirawar da aka da aka taka a turai ko ma wace irin bartaya ce to cikin bakake ne ake samun masu girgiza kai su ce ai ba a taba yin abin kwarai ba irin sai irin wannan don haka sun ga cewa haka nan kin daidai ne ba ma gani kaɗai ba suka yi cewa daidai ne a sun ma tashi haikan tsaye wajen ƙoƙarin kiraye-kiraye ta hanyoyi daban-daban da dabarbaru iri-iri cewa wai sai an zo an bi tsarin turawa ai shine haƙƙin ɗan adam ai shine yancin ɗan adam shine wayewa shine ci gaba ko da mutum bai iya hutawa ƙiri-ƙiri musamman a nan misali cikin ƙasanmu Nijar kaga yana da wahala wani mutum duk lalacewar shi ya iya hutawa ya ce ai daidai ne a daidai ta haka ya ta haka ya ta nuna alamomin shi ha wannan wabbe ga musu da cewa ba a sanya wannan bai zama doka amma ya huto karara ya ce auren jinsi ya huto karara ya ce aure tsakanin namiji da namiji da tsakanin mace da mace ai ba wata matsala ba ce yana kira a sanya doka wannan ba a samun tsagiran da zai iya yin haka a nan Nijar. Amma dai an samu wanda zai yi kwana ya lankwaso ya malmalo ya juyo yana nihin dai ya ce kawai ba wata matsala ba ce. ‘Yan uwa musulmi mu sani cewa an samu daga cikin bakaken mutane wanda ya karɓa wannan kiran na allolin shi karɓawan mata kai har wasu suna ganin ya kamata a sanya ce matsayin doka daga cikin dokoki saboda mi saboda yana da alaƙa da ba ɗan adam yanci yancin ɗan adam shi kuma wannan abu ne wanda duniya ta yi baki guda a kan shi wanda suke ganin cewa ya wajaba a ce an sanya dokoki a cikin garuruwa ba cikin garuruwa wato su wanda suka tsara hakan su suna son ma ya zama doka ce ta duniya ba wai wata ƙasa ba in ta ga dama ta yi ko a kawai ta zama doka ce ta duniya domin haƙƙin ɗan adam da kiyaye haƙƙoƙin ɗan adam wannan tsari ne na duniya gaba ɗaya to tun da sun lankwaso sun ce shi ma wanga yana cikin haƙƙin ɗan adam kenan kamata ya a ce duk duniya kowace ƙasa musulunci take ko kafirci take ba ruwansu da addinin ta kawai su danna wuyan kowace ƙasa su mata umarni kawai su ce ke bar ƙato ya auri ƙato ke bar mace ta auri mace ɗan uwa musulmi wannan ƙurai da wannan sharrin da wannan makircin shine yayi sanadiyar aka samu wasu masu jingina kansu ga musulunci wanda suke tsammanin wai su ma musulmi ne suka ɗora kira cewa wato ya kamata a ce akwai tsari akwai dokoki a garuruwan musulmi wanda za su ƙarfafi wannan dokai domin su ma 'yan maɗigo da 'yan liwaɗi ai su ma mutane ne kuma 'yan ƙasa ne kuma suna da 'yanci aka samu masu ɓartayayyu suna cewa ai abin ba daga gare su ba ne wai sun ma yi bincike sun gano kamar gado ne in mutum ya gaji kenan ma'ana suna nihin su jikokin al'ummomin annabi lutu ne ko don haka su gado ne abun ai daga jini ne in dai jininka yana da wannan abun to dole ba yanda ka iya saboda haka takura ma mutum da kuma cewa ɗauki mataki akan wanda ya yi akwai shiga cikin haƙƙin ɗan adam in ji masu fafatuka wajen ƙwato ma ɗan adam haƙƙi ‘yan uwa musulmi mu sani cewa mu a musulunci dan adam baya da wani haƙƙi sai haƙƙin da alƙur'ani da sunna ta tabbatar mai da shi duk haƙƙin da ba alƙur'ani ba ne da sunnar annabi ya tabbatar ma dan adam to wallahi ba haƙƙin shi ba ne ƙarya ce shi in dai mutum musulmi ne to baya da haƙƙi wanda yake nema a ƙwato mai ko a bashi sama ga haƙƙin nan wanda alƙur'ani da sunnar annabi suka tabbatar mai da shi kuma alƙur'ani da sunna sun kai makura wajen tabbatar ma mai haƙƙi haƙƙin shi wallahi a cikin musulunci ba haƙƙin ɗan adam ba har da haƙƙin kare an tsari a musulunci ba annabin ba ne ya ba mu labarin cewa wata karuwa Allah ya mata gawara ya kai ta aljanna saboda ta ba kare ruwa kana iya kawo misali ɗaya cikin duk tsare-tsaren duniya wanda ya bada irin wannan wato misali kana iya kawo misali ɗaya cikin duk wasu tsare-tsare na duniya wanda za su nuna cewa wato akwai wata doka mai ƙarfi wadda ta nuna kare ma bai cancanci a wulaƙanta shi ba ko a bar shi mutu a dokanmu ta musulunci mu musulunci da ma ka buɗe ƙur'ani ko mun jahilcinka kamin a fara fassara ma dokokin da ya kumsa za ka da wata sura sunan dabba take ɗauke da ita sura da tafi kowace sura girma cikin alkur'ani suratul baqara ce baqara kuma saniya ake ni dan ka san da shi musulunci hashanu da awaki da karnuka da musoshi da dukkanin dabbobi da kwari wallahi ya kula da su kuma yayi bayani akan su ya ba da haƙƙin su aya wadda ta shammale wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wannan ba cikin bibil ba ne ƙur'ani ne allah ce babu wata dabba bisa ban ƙasa babu sannan wannan ba cikin dokokin 'yan adam ba ne ba cikin haƙƙin ɗan adam ba ne a ƙur'ani ne ke magana babu wata dabba da take tafiya bisa ban ƙasa babu wani tsuntsu da yake tashi da huka-hukan shi face su ma al'ummomi ne ba kwatankwacinku suna da haƙƙin su rayu kamar yadda kuke da haƙƙin ku rayu suna da haƙƙin su ci abinci kamar yadda kuke da haƙƙin ku ci abinci manzan Allah ya ba mu labari Allah ya gafarta man mace mai karuwanci saboda ta ba kare ruwa a kote ɗaya kuma manzan Allah ya faɗa mamu cewa Allah ya kai wata mace wutar jahannama saboda ta tsare musa ta sa ta kaso ta ƙi barin ta ta je ta ci abinci kuma ita ta ƙi ba ta abinci Allah kai ta wuta wannan biyun su kadai sun isa su mai da martani akan duk wani kafirin duniya cewa ƙarya ne babu wani tsari babu wata doka wadda za ta ɗara ta Allah don haka dokar Allah da tsarin Allah cike ke da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ɗan uwa musulmi ba wai a samu musulmi ba ya lalace ya siɓulɓulce ya wato hankalin shi ya gushe yana kira akan cewa wato a ɗaure ma auren jinsi gindi a ɗaure ma wato wannan shiriri ta da wannan iskanci gindi a amma same ka kana bin hanyoyi ta ka turo fina-finai na fasikanci a cikin al'umman musulmi to ka zama la'ananne ka zama tsinanne fushin Allah da azabar Allah ya tabbata a kanka Allah maɗaukaki ya faɗi cikin suratun nur ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishata fil ladhi an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lalle waɗanda suke son alfasha ta watsu cikin masu imani cikin zamantakewa al'umma su so suke su ga iskanci yana watsuwa lokacin suke farin ciki so suke su ga aikin asha da duk wani abu wanda yake na taɓarɓarewa ɗabi'u da lalaci haka suke so Allah ya ce lahum azabun alimun fid duniya wal akhirah wannan Allah ya masu alƙawalin sai ya masu azaba mai raɗaɗi duniya da lahira tun nan duniya sai Allah ya kama su ya masu uquba sannan a lahira Allah zai masu uquba mai tsanani Allah maɗaukaki ya faɗa mama a cikin suratun nisa ya ce wallahu yuridu an ya tuba alaiku shi Allah abin da yake nihi wajen tsare-tsaren shi ku yi abin da zai yahi maku zunubanku ya karɓi tubanku wa yuridu allazina yattabi'una shahawat su kuma wanda suke bin sha'awoyi na duniya suke bin holewa abin da suke nihi Allah ya ce an tamilu mailan azima ku karkace karkata mai girma ku bauɗe ku lalace wallahi ƙarshen karkacewa da ƙarshen lalacewa a ce wasu mutane masu ilimi wayayyu sun zauna saboda ɓartaya suna tattaunawa wai a sa hannu akan doka auren jinsi wannan mutane sun kai ƙarshen lalacewa cikin dabbobi ba a taɓa samun akuyoyi ba wanda suka ga ya kamata akuya tabi akuya duk jarabar ɗan bunsuru ba za ka taɓa samun bunsuru yana bin bunsuru ba ba za ka taɓa samun zakara yana neman zakara ba duka dabbobin da Allah ta'ala ya halitta wanda su ake buga misali da su wajen ƙarfin sha'awa to ba za ka samun suna nuna amma ɗan adam ya waye ya gano yana cikin ‘yanci ya gano yana cikin ya kamata ɗan adam ya aure wato mutum namiji ya auri namiji ɗan uwanshi amma abin da zai baka mamaki su waɗanda suke magana akan dokokin abinda suke nihi kawai guda ɗaya ne a bar ɗayan iska su yi iskanci ‘yancin su ne abinda yake tabbatar ma da cewa haka nan ne manufansu saboda shi in ya ji uwarshi ta auri wata ba zai yarda ba in ya ji ubanshi ya auri wani ƙato ba zai yarda ba sai inda ƙarfin shi ya ƙare shi da kanshi ba zai auri wani ƙato bai ce shi ne matashi sannan ɗaya shi ba zai yarda ba ta yi wannan kenan menene manufai gaba ɗaya kawai a bar ɗin iska su yi iskanci lalatattu a bar su a ba su ‘yanci a daina tsangwamin su cikin jama'a a daina nuna kamar abin da suke ba daidai ba ne shi ne kawai manuwa ɗan uwa musulmi mu sani cewa sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su yi saɓani ba ba a samu saɓani ba ko guda tsakaninsu game da cewa duk wanda aka kama shi wato yana irin aikin mutanen annabi lut to za a kashe shi dukkansu sun yarda cewa hukuncin shi hukuncin kisa to amma inda suka yi saɓani kaɗai shine cewa wani irin kalan kisa za a mai nan ne suka yi saɓani akwai wanda suka ce za a aje shi ne kawai a samo takobi a sare mai kai akwai wanda suka ce a za a nemi wurin da ya fi kowane wuri tsayi a cikin gari sai a je hoshi ya gangaro sai a sa al'umma ta bi shi da duwatsu akwai wanda suka ce a za a ƙone shi da wuta ne sai ya mutu akwai wanda wato wajen kalan kisan da zaka wanda suka ce rajamu za a mashi ana za a ɗora jihon shi da duwatsu ne hase ran shi ya huta amma mahi yawan jamhur da kuma malaman fikihu sun je akan cewa hukuncin da ya dace da shi shine rajamu irin na wanda yayi zina ya taba aure yan uwa musulmi hukuncin da ya kai babu saɓani tsakanin sahabban manzala sallam kan cewa wanda ya aikata shi ne za a kashe shi kuma ba tare da an rarrabe ba tsakanin mai aure ko mara aure a shi wanda ya liwaɗi ba a bincikawa yana da aure ko ba da aure kawai hukuncin shi kashe shi ake yi ɗan uwa musulmi mu sani cewa a musulunci wanda yake kallon cewa daidai ne mace ta auri mace namiji ya auri namiji shi a wajen shi yana ganin haka daidai ne to matuƙar ya yarda yana ganin hakan ya halatta ya kafurta kuma babu saɓani wajen musulmi ba a samu wani musulmi ba cikin malaman musulunci wanda ya kawo saɓani ko bai yarda ba da cewa ya kafurta in dai haka halatta haka kana ganin halal ne daidai ne to in musulunci kake da garan nan ka zama arni ka kafurta don haka ridda ne barin musulunci ne yana daga cikin abin da ke da ban takaici 'yan uwa musulmi a samu wasu ƙungiyoyi a cikin garuruwa na musulmi ba su da aiki wai sai kira da kuma bin hanyoyi da fafataka dare da rana akan yaya za a yi a tabbatar da wannan dokai su ba neman suke yanzu mutane su gamsu ba saboda sun sani in dai al'umman musulmai ce babu wani salo na bayani duk kwarewansu wajen iya yi makarya riga irin ta gaskiya to babu wani salo wanda za su zo ma musulmi da shi su gamsu da cewa haka nan daidai ne amma menene suke so da ƙarshen ciya kawai a danne musulmi a ce doka ce ko kun so ko kun ki kawai an yarda wanda ya ga dama yayi saboda haka wanda aka samu ya bauɗe ya yi rashin tarbiyya cikin ƴaƴan musulmi sai ya je ya aikata wannan aiki ƴan uwa musulmi waɗannan ƙungiyoyi masu tallar shegantaka da lalaci waɗannan ƙungiyoyi masu tallata ɓanna a duniya ba su da wata manufa sai yaɗa irin wannan wato auren jinsin ba su da wata manufa sai ƙoƙarin rosa gini wanda musulunci ya gina gini mai ƙarhi mai girma tsari mai kyau wanda musulunci ya yi kan zamantakewa musamman ma abin da ya shafi fami ya tsara tsari mai kyau ya sa doka ya sa saiti ya fuskantar da su amma wannan tsarin na musulunci suke yaƙi da shi a ɓata shi a rosa wannan ginin don haka dole ne wato gaba ɗayan al'umma musamman ma wato al'umma ƙasanmu ta Nijar dole ne gare mu baki ɗaya da malumma da almajirai da ‘yan kasuwa da masu kuɗi da sarakunan gargajiya da shugabanni dole ne mu tashi mu yi tsaye sau guda mu ce ba mu yarda ba da wannan shegantakai a nan ƙasar Nijar ko da duk duniya ko Saudiya da Makka da Madina za ta karɓi wannan hukuncin ya kamata mu yi tsaye mu ce ban da Nijar. Nijar ba mu yarda ba da wannan, da haka ba za mu taɓa yarda ba kuma da wannan, da haka ‘yan uwa musulmi, wannan haƙƙi ne na wajibi a kan kowane musulmi, ya yaƙaci wannan ɓannai, kuma kai ya buɗe ƙofa komin ƙanƙantarta, kai ya nuna gamsuwa da yarda komin ƙanƙantar gamsuwai, duk kewaye-kewayen mai kewaye da za a yi, a kan ya tabbatar da wannan, to kar muke ganin shi kuma ba za mu yarda ba har abada da auren jinsi a cikin wannan wato ƙasar ta Nijar. Don haka muna addu'a ga jagororinmu waɗanda suka mai da ɓanna, suka mai da ɓanna da sandarsu ta mulki, suka roshe wato wannan tudun na ɓanna wanda ya fara yin doro yana son ya ɗago kai, suka kwaɗe shi ya koma, Ubangiji Allah ya saka masu da alheri, kuma Allah ta'ala ya ƙara dawa masu. kuma ko gobe duk mutumin da zai zo da wata banna da wani salo na ya kawo banna da lalata a cikin al'umma wato muna kira gare su cewa yana cikin amana wadda 'yan Nijar suka ba su a tattaunawa da aka yi ta ƙasa yana cikin amanonin da aka ba wato shugabanni tun daga ran nan har zuwa ƙarshen tarihin Nijar duk shugaban da zai zo yana cikin amanar da 'yan Nijar suka bashi ya tsare masu mutuncinsu ya tsare masu addininsu ya tsare masu mutunci ya tsare masu addini kai ya taba yarda da wata doka ko wani tsari wanda zai zo ya taba mutuncin al'umma ko ya taba addininsu saboda haka 'yan uwa musulmi a ƙarshe abin da zan rahe da shi zan yi wato komantar ne akan matsalan muta mu baƙaƙe mu baƙaƙe muna da baƙaƙen matsaloli masu tarin yawa ‘yan uwa musulmi watakila haka Allah ya ƙara haka Allah ya ga dama duk wata ɓanna da duk wani shirme duk wani zalimci in ana son a kama mushi sai an nemi wasu cikinmu wasu jahilai masu duhun kai su za su kamawa su tallallabo ɓannai su zo su zakata ta cikinmu ‘yan uwa musulmi ya ishe ka abin mamaki akan lamarin baƙaƙe kuma musamman ma baƙaƙe na nan afirka wato matsalolinmu wallahi abin ban mamaki ne sai su sa mutum ya saki baki ya kasa rihewa saboda bai san yadda zai fassar al'amuran ba kwata-kwata shin wai mu dama ba halitta ba ce dama yadda turawa ke cewa mu dabbobi ne da gaske ne dama dabbobi ne mu dama yadda wasu turawa ba su taɓa yarda ba akwai cikin turawa wanda tun da Allah halice su har zuwa yau wallahi ba su taɓa yarda ba cewa baƙaƙe wai mutane ne irinsu suna da ƙwaƙwale irinsu suna da hankula irinsu aji suke kawai wato inda ya kaga biri kaga akuya kaga bursuru kaga shanu wato kaga baƙi kaga dangi kawai haka suke kallo wallahi ayyukanmu ne suke nuna anya ba da gaske ba ne wannan fasarar da suke mun maganganunmu suna nuna anya ba gaskiya ba ne wannan fasarar da suke yi mamuka domin duk wata shiririta da suka tsara duk irin wato ƙwaruwa da zalimcin da suka so su mamu wallah sai sun samu nasara tare da kamawar wasu daga cikinmu ya ishe ka abin takaici abin haushi abin da ya faru kwanan nan a ƙasar mali juyin mulki aka tsara amma ba za a yi wata mace wata mace ya ishe ka abin takaici ƙasar burkina faso an yi ƙoƙarin juyin mulki bila adadin tun daga lokacin da wannan tarawirin ya riƙe mulki zuwa yau sau nawa aka yi ƙoƙari kuma har yanzu ba a haƙura ba kuma su waye ke hibbasa su yi wasu baƙaƙe ne kullum so suke mi yasa saboda kawai shine tahiyar da tsarin mulkin ya zama bayan da turawa suke so ba shi kaɗai ne kawai lahim ba wai ci gaba bane ba a gani ba wai amfani bane ba su makasashensu ba wai alheri bane ba su su jawo makasashensu kawai problem din guda ɗaya ne yaya za a yi ku rabu da allan da ya halice ku baturi baki ya ce ƙarya kuke sai kun dawo kun bauta ma Allah saboda haka nan ne yake yaƙi ta kowace hanya sai ya dawo da waɗannan bayan zuwa ga mahalicinsu su durƙusa juyin mulkin da aka yi Nijar da kuma halin da ake ciki cikin ƙasarmu ta Nijar, billahi lazi la ilaha illahuwa, akwai ‘yan Nijar wanda ha yanzu ba su yarda ba, kai, ba ma ‘yan Nijar ba kaɗai gama gari, akwai wanda ake tare da su cikin mulkin ana damawa amma ba su gamsu ba ha yanzu, so suke a koma dai can, wallahi akwai. kawai dai an yi ƙarhinsu ne ba yanda suka iya sun ɗan noke amma dirar da dama ta samu ko iyakan allura ce sai ka gane su sun ɗabo kansu har yanzu akwai wanda ba su yarda ba kuma wallahi ba uwar shi aka kashe ba ba uban shi aka kashe ba ba zaluntar shi aka yi ba kawai bakin cikin shi da takaicin shi takaicin da zai kashe shi shine wai yaya za a yi a ce mu bakake mu zama muna da yanci mu da kanmu mun ki dukawa mu je karkashin tura shine kawai shi yake ganin wannan abin bai dace da hankalin shi ba shi baki ya saba wa hankalin shi ba a taba yin irin wannan ba a tarihin baki a ce baki ka zauna ba ka da mai gida wanda ke ce ma duka ka duka zauna ka zauna kai za ka mulki kasakka da kanka yanda kake so za kai suna ganin wannan bai dace ba shasa suke yakatar mu katiba ka gani in ka dauki karatun da zaka dauka kadai cikin wannan juyin mulkin da aka yi yunkuri na kasar Mali kabar zancan wanda aka yi ta kokari da yunkuri a Burkina Faso na farko shin su wanda suka karba suka yarda a kama da su ayi ba su san da cewa ba alheri ne ake son a shauka zama ne ake so a yi da gindin kai sun jahilci wannan kake gani wallahi ba su jahilce shi ba shi ne zai baka mamaki sun sani to su abinda suke san su yi yanzu me suke so so ne suke su mai da mutane zuwa ga bautar turawa suna sanar da wannan abu na biyu shin waɗanda ake sanyawa su je su juya mulki su baƙaƙen tsakaninku da allah akwai wata ƙasa wadda ta yi lalacewa cikin kasashen turawa ta yi lalacewa da yanzu in aka samu wasu bakaƙe suka je suna iya haɗa baki da su a zalunci ƙasai ka gaya mani misali din lalacewa ƙasa ka gai cikin kasashen turawa ƙasar da ita ce koma bayan ƙasa to ko da akwai matsala tsakaninsu da shugabansu mu ɗauki misali babba ƙasar faransa na tabbatar da 'yan faransa da yawa suna hararan shugabansu ba su ƙaunar shi suna ganin shi kawai zakaran banza da wahi marar lissafi haka ne ko da yawa ba su kaunar shi amma don Allah ka je ka samu wanda suke kiyayya da shi ba su kaunar shi a matsayinka na baki ka ce zo ka haɗa kai da su aje a ture shi dariya da su masu gasa karai wanda ya zo da magana ma wadda hankali bai ɗauka to me ya samu baƙaƙe kullum inda da gaske ne mu ɗiya ne kuma mun san yancin kanmu da ko da akwai matsala tsakaninmu wani bai jajjayen kunnuwa bai isa ya shigo ba wannan matsala ce ta tsakaninmu to ai su haka suke ka taba jin wani baki wanda ya hada kai da wani bature a zo a cuci shugaban shi wallahi ko su kaga da kasar faransa da kasar america akwai da yawa wanda ba su kaunar shugabannin su amma don Allah ko giya ka shaje ka dan gwada ka ce za ka tattauna da wani janaral cikin janarorinsu za ka yi magana da shi ya ɗan baka haɗin kai yadda za a yi a zalimci ƙasai ya yi me yasa ba za su yi ba me yasa za su maida kama kamar wani konko in ka zo da magana kai wace irin giya ce ka sha me yasa ba za su saurara maka ba to amma mu me yasa mutanen mu ji suke jihadi ne ibada ce kokari ne abinda wai mu mutanen mu lokacin da suka goma mugun abu suka cuci uwarsu da ubansu da kakanninsu da jikokinsu da diyansu lokacin ake taba masa ana kara masa gala lokacin ake jinjina masa kuma wai shi sai yarda kokari ne ya dora daga hamata wai shi a wajen shi wai kokari ne wai sai yarda wai kuma ya gamsu wai abu na uku abin mamaki a ce taimakonmu ne za a yi mu baƙaƙe amma har da wani baturi wanda ƙarshe hakorarsu aka yi daga ƙasai sun rasa yayan da za su amma kuma yanzu su dawo abin na hudu yan uwa musulmi wanda zan tsaya da gare shi saboda abubuwan mamakin yawa gare su abin na ƙarshe wanda zan tsaya gare shi wai me yasa ita faransa in za ta ba baki kuɗi ya mata aiki ba ta ba shi euro sannan kuma ba ta ba shi mi ba ta ba shi dolar domin a duniya waɗannan su ne aka yarda kuɗaɗe ne sefa ko biye ne sefa wannan kudin cuwa-cuwa ne duniya ba a yarda ba faransa ce ta kaga su take shiga wani shago kawai ta bugo su in dai da gaske ne faransa so ne take ta yanto demokarasi in dai da gaske ne ya kamata duk in za ta shirya juyin mulki wanda za su kama mata ta ba su kuɗi amma kuɗin da za ta ba su kasu zama sefa saboda sefa in ta ga dama sai ta shige ba mai control ta bugo ko nawa take so kenan kudin banza ne kuma abin da zai tabbatar ma da kudin banza ne kaje da sai faransa kace zaka sai wani abu ka ga inda za su maida ka burin wasa ka ga inda za su maida ka soko kai baka da hankali zaka zo ka kalle su da wannan takardun kace sayayya zaka yi saboda su wannan kudade ne wanda suka kera su ga dabbobi dan su dora watsa musu suna wasa da hankulansu haka nan ne kai fasara abin ba sai na wani kewaye kewaye ba abin da yake nihi kuɗaɗe ne mu mun yi su ne saboda wasu dabbobi da muke wasa da su akai akai da in mun so wasa sai mu je mu watsa musu don haka su wannan ba kuɗi ba ne wajensu duk abin da faransa za ta yi cikin ƙasashen mu ita ba ta da asara saboda da sefa ne take aiki ita kuma sefa wajenta ba kuɗi ba ne amma wallahi faransa ba ta ita ba ta malmalo maƙwaddan kuɗi na dolar ta ba wani ta ce ya je ya juyin mulki ba ta isa ba ta yi haka ta malmalo makondan kuɗi na ero ta ba wani ta ce ya je ya juyin mulki ba za ta yi ba sai dai kawai kudaden banza da wuhi kuma wato masu yin wannan aikin duka suna sane to Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya saita mu ya dawo da hayyacin mu Allah ta'ala ya maido da hankulan mu zuwa ga abin da zai amfane mu a duniyar mu ya amfane mu a lahirar mu Allah ya raba mu da dukkanin matsaloli na rayuwa da wahalhalu muna roƙon Allah da sunayen shi matsarki ya ƙara kawo agajin da taimakon shi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar dukkanin wanda yake kokarin yin zagon ƙasa Allah kamar maganin shi wala haula wala quwwata illa billahi mu da sallah